كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون kamar yadda Allah ya karɓe rabon ganima daga wajenku bayan kun yi saɓani a wajen rabonta ya sanya rabonta gare shi da manzonsa to haka ubangijinka ya manzon Allah ya umarce ka ta hanyar wahayin da ya saukar maka da fita daga Madina don haɗuwa da mashirkai duk da wasu ɓangare na muminai ba sa son hakan.